rahimahullahu kana shadidul isbati yana da tsananin tabbatar da lil asma'i was sifati yana bibiyan sunayen Allah yana bibiyan siffofin Allah yana tabbatar da su eh? me aka ce to kuma gaba fa in da aka shiga manazili ko wai wani babu كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا ينام زما كيشيا للجهمية من كل وجه وله كتاب الفاروق yana da littafi ana ce masa alfaru istaw'aba uh, fihi ahadithu sifati wa asariha ya tattaro hadisan sifati da gurabunsu da abin nan ɗinsu walam yusbaq ila bihi wani bai riga shi irin wannan littafin ba wa kitabu zambil kalam yana da littafin zargin ilmul kalam wa ahlihi tariqatuhu fihi hanyarsa ahsanu tariqa wa lahu kitabul latifun kuma ina da wani littafi kyakkyawa fi usulid din يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويكررها yana bin hanyar ma'abota malaman masu tabbatarwa da sunayen Allah yana tabbatar da ita walahu ma'al jahamiyyatil maqalatu yana da maganganu rikici fada da juna da suka yi muƙabaloli tsakaninsa da jahamawa al wato bai shiri da jahamawa Hmm? ma'al jahmiyati maqalatun ba eh Na ce nace muqalatun muqamatun ne ni ba yana da zama zama da daban-daban yayi daidai ba matsala a ciki al-mashhura nace maqalatun muqamatun wasa'au bi qatalihi sai da suka tunda kaga ya kada sosai da suka yi yadda za su samu su kashe shi wasa'u ba akwai wawu sawasa'u bi qatlihi suka kai karan yadda za a kashe shi kaman al'adan yan bidiya da ka sani ila sultanu miraran adidatan kana zaman zaman kafa yan uwan za su rubuta takarda wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza shikenan sai da ka an kira ka to wani in an kira ka ba a tambayan ka sai ka kada ira kai wani in ana ganin akwai kura a bayan ka to shine za ka yana tambayan ka wallahu ya'simuhu Allah ke tsare shi minhum wa ramawhu bit tashbih sannan suka je suka bata shi ai mushabbahi ne yana kamanta Allah da halittarsa wata jasimi yana ce Allah jiki ne al'adati batil jahabiyya yadda ka san al'adan ƙaryan jahamawa ko kuma ƙaryan yan bidiya duk anda suke wal mu'tazila li ahli sunnati wal hadi bana magana a kai na na gana ka dubi wani wani bawan Allah nan kun san shi waye ne malamin su mala Ibrahim ne aka kawai fa anguwa aka ji aka ce ɗan boko haram yan sanda suka zo suka tafi da shi suka kira wanda ya kawo takardar suke cewa da suka saboda Allah kana ce wannan mutum dan boko wannan dan ba dan boko mu fa mun san shi nan fa muke zan da shi wai kai da ka rubuta wannan takardar da gare shi fa kake so ayi tunda duk wanda aka ce masa dan boko haram hukuncin sa sau da ka rubuta da hannunka ka je ka kai wa hukuma dpo ne zazzage shi ya zazzage su to in ban da ba don masu hukunci suna da hankali ba irin wannan me kake ce irin kwashi har ya za a yi in aka yi sa'a dama ana haƙe da kai wato bahaushe rayuwarsa ba ta yi ba wallahi ba nan don misali idan aka tashi malam za a rubuta cikin wanda ba za su rubuta wannan ciki cikin mu nan ne cikin wanda suke zaune ne tare da an musu wa'azi an musu wa'azi idan aka tashi fa in aka je cin malam da yake su yan sandan kansu abun na damun su suna abin hau kan ce na damun su sai su ɗauko takardar su ce maka za takardar wani ya ce kai kaza ne ga adireshinsa ga rubutun da ya rubuta karanta ga menene haka za su yi masa hmm? ba daidai ba ne ba waɗannan mutane su je su daidai ne abinda suke yi ai ba ƙara ce ba wannan ta kai ne a sirrance in kotu ka kai ai da sauki ko ko kotu ka kai misalin ka kaddarawa irin wannan hadari kai ka san ba haka ya yake ba min na jin abin mai taɓa sauran ka cikin nan fa wani ya rubuta aka ɗauka takarda aka bani yanzu nan na san shi na san lamban gidansa na san komai na shi Isa na ce bari faɗo can na riga ba in ban na nan muna zama da shi a nan shi kawai abin da ke so a kashe ni ba daidai ne ba a faɗa ne ko zai bari Allah tsawon sai ka shiga ishe malam ka faɗi kai dai za mu gaya maka saboda idan ka faɗi wa jama'a akwai masu zuciya wani zai je kashe shi kar ka faɗi na ce ba zan faɗi ba yau dama ban faɗi ko wannan ƙaran da aka koma yau da karatu ne jinya na faɗa maka ku a kun san an taɓa tirana ba wanda ya sani a cikin ku ran da aka ba da takardar ma sai da aka ba da ita ta sati guda ko na da tanadin tanada ba wanda na gayawa sai da ranar da in gaskiya ne ya yi shakka hmm? har a lokacin da duk ake maganan wannan ya ta kakuri wacce ta rubuta wa saurayin ta ce dan bokarin da abun ai ba da dariya yi ba ne tun da ya ta yara ne aka gama da wuya hukuma ta yi hukunci da wannan da wuya tun da budurwa ce hmm? amani ni dottijo ne yana da gida ya je ya rubuta na zaune bai ga gari kada ka ji tsoro ka ce to za ka bari saboda kada ya wani a ka cikin cikinka an kwana ka da za ka mutu zai yi zan mutu da kaina ne ba ƙarfin ta kuma na sa an yi shahada jami'a wal mu'tazila kana zaune da mutum ashe ga yadda ya dauke ka li ahli sunnati wal hadisi alladhina lam ila maqalati ghairi ma dalla alaihi alkitab was wanda ba su kama wani makala ba in ba ƙur'ani da hadisi ba ya shi maka